mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu daga dukkan shirusa to wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu da asuma ya kalau suna Allah ka warkar da mu Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana kuzari ga ayyuka alheri ka gafarta mana dukkan gurbin da yadda muka yi ma da ganga Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta mana wanda muka yi da kuskure ya Allah ka gafarta mana zunuban da muka aikata da gangan da wanda muka yi da kuskure ya Allah ka gabarta mana nufin da muka aikata da gangan da wa'anda muka yi da kuskure ka gabarta mana ka gabarta mana nufin da muka yi da barna da wa'anda muka yi da jahilci ka gabarta mana nufin wa'anda muka yi a boye da wa'anda muka yi a bayyane ka gabarta mana nufin wa'anda muka gabatar da wa'anda muka jinkirta ka gabarta mana nufin da muka aikata wa ba mu san nufin na ba Allah ka gabarta mana Allah ka yahe mana Allah ka gabarta mu uwayen mu ka yahe masa dukkan zanubansu gafarta ma uwayensu da kakanninsu gafarta ma yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana lahiya ka kara mana kuzari ka ayyuka alheri ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna makoman uwayenmu ka gafarta musu ka gafarta ma iyalanmu iyalanmu Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta mana Allah ka gabata mu ɗiyan da ka ba mu da wanda za ka ba mu mun roƙe ka Allah bai a sama ya kano suna Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sauka musu matsalolin rayuwa Allah ka aza mana su ga hanyar kamar daidai ce Allah ka kama mana tarbiyyar. Allah ka sa su zama na ido gare mu ka sa su zama ni'ima da rama a gare mu Allah ko mazan ko matan ko yaran ko manya Allah kada ka bari su zanye tana gare mu kada ka bari su zan azaba da masiba gare mu a nan duniya kuma da lahira Allah da daraja sunayenka Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da dukkan bangarorin jikunkunan su Allah ka warkar da su. ya Allah ka warkar da su. ya Allah ka warkar da su. kuma ka sa musu albarka saboda ramar ka Allah ka ba su imani cikakke a ba su lahiya cikakka ka ta su ayyuka na kwarai kamo da su ka sa mai karshe mai kyau. kamar da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rika addinin ka da kyau. Allah ka sa su rika addinin ka da kyau. a cikin makarantun nan su Allah ka kara musu basira ka kara musu azaka ka kara musu zalaka ka kara musu fahimta addinin ka don daraja sunayenka da sifofinka madaukaka Allah ka ya mana ka ansa mana addu'o'in muna roƙonka Allah ka ya mana ka sa mai tashi mai kyau Allah mun ba ka rikon su inda duk suka yi ta Allah ka kai su kaya ka kare su daga sharar hanyoyi ka kare su daga sharar mutane da aljanu da sauran halittunka Allah mun ba ka rikon su Allah ka rika mana su Allah mun ba ka wakon su Allah ka waki mana su Allah mun ba ka tsaron su Allah ka kare mana su Allah kai muka ba ajiyar su Allah ka aje mana su don darajar sunayen Allah ka kama su albarka ka kama yi karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabobin mutaka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabobin mutaka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabobin mutaka da mu da hawaye da diya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu muna da bukatoci daban-daban a wurinka Allah ka tausaya mana duk bukatar da ka san maslaha ta kuma alheri ta gare mu Allah ka biya mana ita ba da dadewa ba wanda ko ka san ba maslaha bace kun ba alheri bace ka tausaya mana Allah ka mace ta maslaha ka mace ta alheri sa'ana Allah ka biya mana ita ba da dadewa ba ya Allah duk wani abu wanda muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makicin kowa da kowa bayan ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka tausaya musu kuma ka tausaya mana baki daya Allah ka gafarta musu dukkan banukansu ka biya musu duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka hada kanmu ka hada kan malamin ya Allah ka hada kanmu ka hada kan malamin ya Allah ka hada kanmu hadin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin ta gaskiya ka taimakon juna tsakanin na gaskiya ya Allah ka taimake mu kowa akan ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ka ba kowa rinjaye kan ka kada ka kowa kan ya Allah ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah bai asma'i ka na wasu ba ta karwala Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Najeriya Allah ka kwantar da hankalin Najeriya ka kwantar da hankalin 'yan Najeriya Allah ka nasar da Najeriya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka cimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka shirya mu ka shirya mu kwantar tarayyar Najeriya Allah ka shirya mu kwantar tarayyar Najeriya Allah ka ba mu mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare ya Allah ka kare maka kare ya Allah ka azita ma alherin ka kare mu daga sharorin ya Allah ka yadda abin su garam ya Allah ka yadda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma in za ka ba mu Allah ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai sama don daraja sunayenka ya Allah ka kare maka kare arewa ya Allah ka kare maka kare arewa arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani to wani mutum wanda ba ya da lahiya cikin wa Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da mu baki daya Allah ka kare maka kare arewa Allah ka busar da hidina Allah ka busar da tashin hankali Allah ka busar da tsoro Allah ka musa da hirgita Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare jiha ya Allah ka kare mu ka kare jiha ya Allah ka kare mu ka kare jiha wannan jiha ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai amfani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu Allah ka shirya mu ka shirya ta wannan jiha ta mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka amintar da hanyoyin mu ya Allah ka amintar da kauyukan mu ya Allah ka amintar da biranen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare wuraren sana'a mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare